بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation a yau muna ranar Juma'a wai muna ranar litinin goma ga watan wato ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha daya ga watan wato hudu 2021 na muna roƙon Allah ya datar da mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'i da muke yi addu'ar alkhairi da ‘yan uwa suke mana Allah ya biya su Allah ya ansa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa shugabanninmu Allah ya datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga al'umma da addini da ƙasa masu neman zaune tsaye Allah ya shiga tsakaninmu muna cikin suratul safi za mu tashi kan aya ta goma daidai ina jin ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله جل قدرته yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da kadaituwan Allah da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam hal adullukum shin in shiryar da ku mana ala tijaratin bisa wata tijara tunjikum da zata kare ku zata tsere da ku min azabin aliyim daga azaba wacce take mai radadi idan kuka da kuka shiga wannan tijara babu asara wace irin tijara ce ga ta nan kamar haka tu'minuna billahi wa rasulihi za ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam imanan yaƙiniyan. Layu yushawwihuhu adna shakkin imana wato imani tsarkake imani tabbatacce wanda babu shakku ko da kankani a ciki mu duba ayar an kira mu da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan suna ba kasafai ake samu ba sai ka siffantu da siffar imani kafin ka ce na'am kuma farkon wanda ya cancanta da ansa wannan kiran su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu su ake nufi mu din ƴan rakiya ne mu baya muka zo in mun yi imanin za mu shiga ciki amma su ne masu imani na hakika wanda suke wato aya take magana da su kai tsaye Allah ya ce in shirye da ku zuwa tijara da za ta tsere da ku daga azabar Allah ita ce ku yi imani da Allah imani da Allah wato akwai imani a karance akwai kuma imani a kudure a karance kai karanta cewa Allah shine kadai wanda ya cancanta da bauta da imani da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa wannan ka karanta shi sannan ka yi imani da shi a zuciyarka abin nan da ka yi imanin ka tsaya a kai idan abu ya same ka daga Allah ne in bai same ka ba to Allah din ne bai yadda ya same ka ba muna kulle gidajenmu don tsoron barawo amma kariya ce daga Allah in ba haka ba ko ba za ta kare ka daga barawo ko kuwa duk wani abin da kake ganin zai kare kaɗan, wannan wani sabab ne lakin al-musabbib huwa Allah shine mai sababi to kai imani da wannan duk wani abu da ya samu a rayuwarka ba yadda kai ka tsara ba to kai yadda haka Allah ya tsara kada ka zo kana da dama ka ce ai na kuskure ai da nayi kaza a'a wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin shi da nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada la kana kaza wa kada kada ka ce da nayi kaza ai da ya zama kaza walakin qul me qaddara Allah wa ma sha'a fa'al qaddara ke Allah ya riga ya kaddara kuma abin da yaso ya kasance to yanzu kuma sai ka dauki darasi a cikin abin da ya faru din sai ka roki Allah ya dace ka ke sa muke rike da wannan addu'a la haula wala quwwata illa billah ba dibara ba ce ba ƙarfi ba ne sai dai daga Allah bayan imani da Allah wa rasulihi za ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam imani cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne zababban halitta ne cikin halittun Allah Allah ya aiko shi ya zo ya rusa shirka da kafirci ya tabbatar da imani da tauhidi kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallam yakan wajabta maka ba wai zabi bane ba ra'ayinka bane yakan wajabta maka ka san shi ka so sunnarsa me ce ta sunnarsa don ba kawai na yi imani da annabi shi kenan na zauna ba tun da na yi imani da ai akwai abin da ya zo da shi to wannan abin da ya zo da shi din na sani na yi aiki da shi sunnar annabi tana nan cikin rayuwar mu duka motsinka annabi yana tare da kai a cikin wato umarninsa ko cikin haninsa za ka zo na me za ka ce za ka tashi za ka ci abinci za ka shiga bayan gida za ka tube riga za ka shiga gida masallaci tafiya za ka yi dawowa daga tafiya aure kai mutuwa aka yi maka suna kai wanne ne wanda annabi bai maka magana ba to amma shin ka misaltu da wannan dan ko dai kana ihu kana cewa kana son annabi kuma aikin ka ya saba da karantar wasa in an ga rigar ka ba rigar da annabi ya yarda a saba ne in an ga sallar ka ba irin sallar da annabi ya koyar bane in an ga bikin ka na aure ko mutuwa ba irin yadda annabi ya yi bane kuma kana cewa kana so kana kana wa kanka ƙarya to son annabi ba riyawa ba ne son annabi shi ne wa ma'ata kuma rasulu wa kudu wa mana haku ma'anu kan to anan Allah ya ce duk minuna billah sharaɗin shi ne tijara in kana saka riba imani da Allah da manzon su sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah za ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah duk yadda ta kama ayi jihadi za a yi bil amwal wal anfus sai sai bi amwalikum wa anfus da dukiyarku da kawunan a yau babban jihadi shine jihadi ta dukiya a yanzu ka jiki ma yana jihadi ka tashi ka je ka yi karatu nau'i ne na jihadi ka yi kokari ka tsaya ka nemi halal ɗinka ma nau'i na jihadi sai sa Allah ya kwatanta waɗanda suke tijara masu fatauci zuwa wani gari su sayi kaya ko wani kasuwa suke zuwa kasuwa kawai su sayar Allah ya haɗa su da waɗanda suke jihadi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min la wa akharuna sayta ta yuqatiluna fi sabilillah wasu suna fatauci suna tafiya suna neman daga falalan Allah neman halal din nan in ba haka ba to kaga mai neman halal da haram kusan za a ce ɗaya ne amma neman halal ɗinka bayan ka kuɓuta daga zargi da hukuma daga Allah lada za ka samu wani yana yaji yana karan itace wani yana tura wilbaro wani yana dako wani yana tura nafe wani yana tuke wani alhajinsa da dare ka zo ka kwanta kana gaje kai na juyawa kana juyawa Allah zai gafarta maka zunubinka me yasa don halal ka kake nema sabanin na zaune wanda sai an zo ana wucewa da shinkafa a motar mutane ya zare wuka yana sata la ilaha illallah wai haka garin ya lalace rana tsaka mota tana tafiya da shinkafa mutane sai ka ci kawai da wuka a cikin mota a cikin nafe za su tare motoci suna ɗibawa yau ɗin da an yi haka da wukake rana tsaka rashin kunya har ya kai haka cikin ramadan an yawo inna ƴaƴanmu ne kuwa ko ma ba komai ai ya kamata a yi tausayi bayan Allah yanzu wannan abin da ka ɗauka buhun shinkafa da ka sata ina za ka kai ƙasar zai je sayar ba uwarsa zai kaiwa ba ba ubansa zai kaiwa ba zai je sayar in ya sayar mai zai sayar da kudin kaga asara goma da shi Ban tashin kiyama kuma yau 50 kg ne shinkafar da ka dauka a lahira nauyin ya fi haka ba in an je ka dauka kuma dole ka za ka dauka za ga wani da kilo 50 wani da kilo 100 wani da 200 na shinkafa a bayansa a filin kiyama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda rashin kunya ce ya hamaro ya rasulullah ka teje ni tunda ya ji annabi yana ceto to annabi ba barawo yake ceta ba annabi zai ce la amliku laka shay'an kad ballagtuka ba abin da zan yi maka na isar maka da ka to jihadi za a yi da dukiya jihadi za a yi da rai daga cikin jihadi da dukiya ka ciyar da dukiyarka don addinin Allah ya ci gaba yau akwai hanyoyi da yawa da mutum zai ciyar da addinin Allah gaba ta wajen rubutu ne ta wajen karantarwa ne ta wajen ɗaukar ɗawainiyar malamai ne su karantar ta wajen ɗaukar ɗaliban da nauyin ɗaliban ne su ma a biya musu je su yi karatu wannan duka nau'uka ne na jihadi littattafai da ake da wuyan samu a kawo mutane a kyautata jawi ga masu karantarwa su karantar wannan shi ne a shirya wani labirare a shirya wurin karatu mai kyawo a sa janareto a shirya wajen shirya shayi kawai in ta shiga za ka sha shayi ka yi karatu amma ba sai wanda iya karatu zai shiga ka san ɗan najeriya wani zai shiga sifar almajiranci ya zai yi rikicin shayi ya fita yi yana cewa aina sha shayi ko ba karatu ne kamar wasu ne wai za a yi musu jarrabawa na alkalai da ya ɗauki littafin ba sai ya rike baibai shi kuma zo a yi masa ba? ya riƙe littafin ya karanta haka ba ya kasa ya juya saman ya zo ƙasa ƙasan ya je sama wai kuma yana so ya zo na gaban mutane ya zama alƙali to ɗaukar ɗawainiyar masu karantarwa nau'i ne na jihadi a ɗauke su su je garin da ba malamai muna da ƙauyuka ba malamai a je a karantar malam ya je ya zauna a wajen sati biyu wata wata biyu ya karantar da mutane in wannan ya zo wancan shi a shiga sahara sahara lungu lungu cikin ruwa tsallaken ruwa idan mai neman kuri'a yana da juriyan ya shiga jeji ya yi campaign mai kira zuwa ga Allah ne bai da juriya to in ka juriyan ma ina nauyi a kawo lamkuruza kuke cewa ko wannan jib jib din nan irin wanda ake dora bikoki a kai din nan da sa, inda kowane masallaci a basu da ɗaya a ce su yi da'awa za a shiga ƙauyuka a je a yi wa'azi to a kai maka makarantu a rayar da su a farfado da islamiyoyi za a yi objectin nasu ba islamiyan da za a zo ƙarshen wata za a ce malam ga dubu duka yi haƙuri malam ga dubu da ɗari biyar ka yi haƙuri a'a lokacin ya yi alad yana shiga malam ba ruwansa kuma muna da halin yi ba mutuwar zuciya ne da kuma rashin tsari da kuma rashin gaskiya wani yana so ya yi din bai samu masu gaskiyar da za su gudanar da abin wani kuma bai masan tsarin ba wasu kuma ba su ma damu ba idan har za a samu musulmai wanda adadinsu kaɗan ne a cikin kasashen turawa za su haɗa kai su gina masallaci su gina makarantu komai su standard one a dukkan fannoni saboda kishin su musulmai ne ba su da yawa a garin waɗanda ba musulmai ba me yasa ku da garin ku ne ma garin gaba ɗaya me yasa ku ba za ku yi ba to ai jihadi wani kusa addinin Allah bil amwali wal anfus da dukiya da rayuka rai din nan ko baka sadaukarwa Allah ba zai mutu zai fita to ba gara ka mutu akan tafarkin Allah ba wani ya yadda ya je yana kallon bola ya mutu wani zai je ga kallon dambe ya mutu kai kuma kana zuwa tafarkin Allah ka mutu me yasa ka daɗi Allah madaukake ce za ku yi jihadi da dukiyarku da rayukanku Allah ta zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun hakan fa shi bin alkhairi in har kun sani ma'ana in kun zama ma'abota sani in kun sa alabin ai min ahalil ilimi wannan shi ya fi kuma alkhairi in har kun zama cikin masana yaghfir lakum dhunubakum bayan haka kuma Allah madaukaki zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da ku gidajen aljanna da koramai na gudana karkashin sa idanuwa ruwa giya madara zuma duk suna gudana a ƙarƙashin gidajen aljanna Allah ya shayar da mu da rahmatsa Allah ya ce wa masakin tayyiba hakan nan kuma gidajen zama tsarkaku gidajen zama da daddu masakin tayyiba a ina ne kamar ka tambaya fi jannati adn a cikin aljanna gidan dawama a duniya ma wani in ya tsara gidan in ka shiga kamar ba za ka ba ko tsarin falonsa tsarin bedroom din tsarin toilet din ga sunan kamar ka kira abin ya zo wannan ɗan adam ne shirya ba abin da zai rage ma ba abin da zai kara ma sai ka bi Allah a ciki kana mutuwa na magada ne to wancan din babu mutuwa ka shiga gidanka ne ai ba abin da yafi daɗi bayan samun yardan Allah a ce maka ba ranar da za a ce ya kare yanzu duk mai kuɗi yana da tsoro na kar kuɗinsa ya kare duk mulki mai mulki yana da tsoro kal mulkin sa ya kare amma wanda yake gidan aljanna babu tsoron kare wa ma hum minha bi mukhrajin su ba abin fitarwa ba da cikin khalidina biha abada har abada ba tsufa ba mutuwa ba kasuwanci ba saki ba haila duk wani abu na duniya da sai da su ne rayuwa za ta zama normal to aka sai haka ne a lahira Allah ya ba mu ita Allah ya ce al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma mutum ya kubuta daga azabar Allah ya zama ya samu wannan ni'ima ta gidan aljanna Allah ya ce wannan rabo ne mai girma wa ukhra fi biqunaha wani wannan ma yana nan kuna so menene shi nasrun min Allah wa fathu akwai wanda kuke so zai zo muku nasara ce daga Allah kuma buɗi ne wanda yake wato na kusa-kusa wannan ba karamar buɗi ne kafin babbar ku buɗi ajil anan aka ji shine fato makka wasu ka ji a fato haibar an buɗe haibar an buɗe makka kaga dukkan su nasara to wannan buɗi ne daga Allah subhanahu ga al'umma wa bashirin mu'minina kai wa mu'minai albishir da me bayan wannan ni'ima ga wata ni'ima wa bashirul mu'minina kai wa mu'mini albikir albikirin da zaka yi musu din nan fa haka ne na يا أيها الذين آمنوا كونوا أنفسكم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله ما دوك كبان يا ومؤمنين البشر يتي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبير نن يكي جانا yace ya ayyuhal ladina amanu bayan kuma wancan albishir ga wani kira daga Allah subhana ya ku waɗanda suka yi imani kunu ansarallahi ku zama masu taimakon Allah ay ansaral haqqi alladhi anzala Allah bi gaskiyan nan da Allah ya saukar da shi na alkur'ani na addini ku taimaka masa wannan shine taimakon Allah kama ƙara isa bin maryam lil hawariyin kamar da isa ɗan maryamu ya ce da hawariyawa man ansari ila waye zai taimaka min cikin ku zuwa tafarkin Allah annabi isa alaihi salam ya gane butulcewa daga mutanen da suke tare da shi da ya ga kaucewansu to ya tsaya sai ce to yanzu wane ne zai ba da rayuwarsa don taimakon addinin Allah to sai hawariyawa suka amsa masa قال الهواريون نحن أنصار الله مو ما تسيبكم الله أنا أكجراك الأنصار تعنى الله يتي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كذما تسيبكم الله عيسى هواريا تسيبك مسا مو كما ألوار محمد صلى الله عليه وسلم mataimakawa annabin musallallahu alaihi wasallam wajen isar da addini zuwa ga al'umma wannan kenan sahabbai Allah ya sa sun ansa wannan kira domin suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye sun sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu da duk iyalansu ma don ci gaban addinin musulunci mun karanta wannan hadisin a baya ba sai mun maimaita shi ba hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne ansarawan Allah me ya faru sai Allah ya ce ko fa'amana ta'ifatu min bani isra'ila sai ga wani yanki daga cikin bani isra'ila suka yi imani wa kafara ta'ifa kaga kenan kiran da yayi din yayi ma'ana da suna nan azibi haka da yaga kaucewan wasu sai tsayaye kiran wane ne zai taimaka wa addinin Allah daga nan sai hawariyawa suka ware kansu hawariyawa sune abokai sune masu taimako wasu ka ci an kira su haka ne saboda masu suna wanke kaya fari fat da wannan aka kira su da wannan suna to su suka ce nahnu ansarullah mu mun taimakon za mu taimaki wato Allah ma'ana taimakon addinin Allah bani isra'ila sashi suka yi imani sashi suka kafirce wayanda suka kafirce din nan a cikin su ne ba aka samu wayanda suka nemi kashe annabi Isa alaihi salam a jiya ne muka yi magana ko suka nemi su kashe shi sai Allah ya dauko siffar annabi Isa ya daura wa ɗayan su sau uku annabi Isa yana shaida da ya ga ana so a kashe shi ya ce waye zai yadda Allah ya jefa mishi siffata su kashe shi mu kasance tare da shi gidan aljanna kowa bai tashi ba sai wani saurayi ya tashi ya ce da shi zauna ya take yin shela saurayin ya sake tashi annabi sai ce zauna ba wanda ya tashi in ba shi ba har sau uku ana ukun su isa ki zo kai din ne kenan to sai Allah ya jefa kamata wannan sifar annabi Isa a fuskan wannan saurayi suna shigowa suka ce to shine sai suka kashe shi shine Allah madaukake ce wa kafara ta'ifa sashi suka kafirce ma wannan kira da annabi sai fa ayyadna allazina amanu sai Allah ya ce sai muka karfi wa innan da suka yi imani din nan ala aduhim akan makiyan su sune yahudawa romawa da masu bauta gumaka duk suna tare Allah ya ce sai muka karfafa wa'anda suka yi imani da annabi Isa ala aduhim akan makiyan su fa asbahu zahirin sai suka zama to su ne masu galaba su ne masu nasara akan makiyan na بسم الله الرحمن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس السلام الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل wannan sura kuma ita ce suratul juma'a surar take magana akan sallar juma'a abinda yasa aka kira ta da juma'a akwai ayar juma'a a ciki ya ayyuhal ladina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله wannan juma'a ba a fara sallar juma'a ba sai a madina kuma yahudawa da nasara duk sun nemi su dace da wannan rana ta juma'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tal'at alaihi shamsu yawmal juma'a fihi khuliqa adam fiyayyen rana da Allah ya halitta a cikin ranakun sati ita ce ranar juma'a a ciki aka halitta adamu alaihi salam a ciki aka shigar da shi aljanna a ciki aka fitar da shi aljanna kuma ba za a tashin kiyama ba sai ranar juma'a babu wata ranar juma'a da za ta zo face sauran halittu duk suna tsorake sun ɗauka cewa ko wannan ita ce juma'ar ƙarshe ɗin da za a yi kiyama amma aljani da mutum ba ruwansu suna shagalin su sai in rana ta fito an ga ranan ba ta fito ne daga yamma ba to sai a ce eh ba wannan bace ta karshen to wannan rana ta juma'a yahudawa sun lalima sun lalima sai suka je suka fada kan asabar nasara sun lalima sun lalima don su dace suka fada kan lahadi mu kuma sai Allah ya babu shi a sauƙaƙe wannan al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana son ta kamar yadda yake son sauran al'ummu amma ya fi son wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu al'ummarsa da kwatanta sauran al'ummu yace kamar mutum ne ya dauki mutane aiki wani yayi aiki yace ka zo kai min aiki daga safe zuwa magrib da ya zo aiki daga safe har zuwa azahar yace sha biyu rana yace a shi ya kasa ba zai iya karasa sai aka bashi ya tafi wani ya zo kuma sai bai yi aikin ba sai zuwa la'asar shi kuma ya kasa shi ma bai samu ba sai mu muka zo daga la'asar zuwa magari ba sai aka ba mu lada cikakke da na gaba ɗaya yi ne aka ba mu wani ita ce wannan al'umma shekarunmu a duniya ba su da yawa amma aikin da muke yi ga lada da yawa wannan rahama ce daga Allah da Allah aiko mana rahmatan lil alamin to wannan sura ta juma'a tana karantar da mu muhimmancin zuwa sallar juma'a wanda za mu ji a kan gaba insha Allah surar a madina ta sauka ayoyinta kuma guda goma sha ɗaya ne bismillahir rahmanir rahim Allah madaukake ce yusabbihu lillah suna tsarkakar da Allah ma fi samawati wa ma ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duk suna tasbihi suna tsarkaka Allah daga abin da bai dace da shi ba almaliku Allah shi ne mamallakin mulki almalik mai mulki yana cikin mulkinsa kuma duk mulki ma shi yake bayarwa kamar da muke karantawa kulillahumma malikal mulki almulku yawma idin alhaqqu lirrahman liman almulku alyawm lillahi alwahid a yau dai ya baiwa kowa gurgurdan mulki wani mulkinsa a gidansa wani mulkinsa a wajen aikinsa wani mulkin sa anguwansu wani garinsu wani kasan ma an bashi amma a nan duniya za ta kare nan da aka koma ga Allah Allah zai tambaya yau ke da mulki za ta lillahi alwahid alqahhar alquddus tsarkakken sarki Allah madaukaki ya tsarkaka daga dukkan abin da yake siffata ta baya Al-Aziz mabuwayin sarki ba abin da yake rinjayarsa sai dai shine mai rinjaya al-hakim mai hikima cikin abin da ke gudanarwa duk abin da shi ne daidai zaman mu a wannan masallacin hikima ce ta Allah da Allah bai tsara haka ba da ba za mu zauna ba Wa inda Allah bai yi a zauna da su ba kaga ba tsara wani da za zaka bashi kuɗi kar ya zo ba zai kalli kuɗin ba sai da ya zo wani kuma da za zaka bashi kuɗi sai ya zo ba zai zo ba alhaki to kowane abu da Allah yana yin yana yin su ne cikin hikimarsa huwallazi ba'atha fil ummiyin Allah shine wanda ya aiko zuwa cikin ummiyai rasulun wani manzo minhum cikin su al ummiyin sune larabawa an kira su da ummiyin ne saboda su al'umma ce da ba su da iya ilimin rubutu da karatu wannan sifa ba sifa ce da ta dawama cikin su ba a lokacin da aka aiko musu da manzo din ne wannan sifar su ba wai sun zarce na har yau har gobe su ne ummiyai ba a'a yanzu laraba sun yi karatu ko kuwa sun yi karatun addinin sun yi karatu na duniya ɗin likitoci manya-manya na duniya za ka samu larabawa ne musulmai kuma saboda haka al'ummiyin a lokacin da suke ɗin su ummiyai ba su da ilimi ilimi wajen yahudawa suke ko nasara suke romawa farisawa ilimi yana wajensu amma larabawa babu ilimi a wajensu a lokacin amma sai allah kira masa da ya so ya ɗaukaka wannan al'umma ta larabawan sai ya kawo manzo a cikinsu a nan suka daga kai duniya ta karbe su ba ta fil na rasulun wani manzo hum daga cikinsu ma'ana manzon nan yana cikinsu jinsinsu a kuma rasulun min an anfusikum wannan shi ne ma'ana jinsinku mutum ne shi kamar ku kuma a cikin ku da a ce manzo ba mutum bane akwai matsala da kuma ba a cikin mu bane shi ma akwai matsala shi yasa Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li bayyana lahu idan manzo zai zo abin nan da zai zo yi fada da shi to idan ba a cikin ya tashi ba za a karbi kiran ba in ba ne ya zo duk abin da zai fada mu kyale shi ai ba ne ba za a karbi magana bi iyawansa ai ba ne ai ba ne in kaga ana karban bako yawanci a sharri idan bako ya zo da wani abu sabanin hankali wuwu sai mutane su kama amma mai kyau din bako ya zo da waya a kan da shi yasa Allah ya fi aiko da manzanni a cikin mutane da yaran sun san nasabarsa sun san iyayensa sun san gaskiyarsa da amanarsa sai gashi ya tashi yana fada da abin da suke yi ga kenan ba gaya masa aka yi ana bauta gunki ko ana tsaji ko ana yanka gunki ba a'a ya bude ido yana gani ana yi sai ya zo ya ce ta wannan abin Allah ya haramta ku da yana منهم يتلو عليهم ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah tilawa shine karatu wanda yake akwai lura ciki karatu da za a yi kuma aitabi aitabi ta bi har sai ka gane har ya zama aikin ka yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim kuma zai tsarkaka su zai tsarkaka su daga khaba'ith na aqida da kaba'is na al'akhlaq munanan aqidu da suke da shi na rashin yadda da samuwar Allah ko hada Allah da wani ko bauta wani tare da Allah duk wannan zai karkata su sannan kuma munanan dabi'u da suke da shi na danniya na kwace na irin alaka su ta auratayya na cin mushe na cin riba da makamantansu da suke yi wannan ma duk annabi yana karkata su wayu zakihim wa yu'allimuhum alkitaba kuma annabi zai karantar da su littafi ya koya musu wal hikmata da kuma hikma alkitaba anan alquran ne wal hikma bi ma'ana sunna yana koya musu alqurani da sunna musulunci na zuwa ayoyi suka fara sauka sai ga abai suna sabai suna zuwa annabi yana karantar da su tun kafin a shiga gidan arkam har aka shiga gidan arkam bin abin arkam ko annabi aya ta sauka sai ya ce da ali ya rubuta zai rubuta zai bi yana nan shi ma zai rubuta to duk wanda ya musulunta zai zo sai a karanta masa wannan aya guda daya sai shi ma ya je in akwai an wanda ya musulunta anguwan su zai ce to zai ga aya da aka rubuta haka fa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka har Allah ya ɗaukaka addini ya zama haka yana tsarkaka su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu ko da yake ya kasance gabanin aiko da wannan manzo din sun kasance lafi dalalin mubin suna cikin bata bata ma kuma wanda yake mabayyani to a haka Allah aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi yazo yake cewa qul Allah yake dace qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gabaki ɗayan ku النبي رحمة أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس shine kadai manzon da zo wa duniya gaba daya kowane annabi in ya qaum ya qaum ya ku jama'ata jama'a sa ake aiko shi yasa yi annabawa biyu uku a zamani guda ko kuma al'umma guda sai ayi mata annabawa biyu uku hudu wannan annabi in ya rasu wani annabi ya kuma cikin al'ummar amma nabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka bar aka samu fatratan min ar-rusul tsawon lokaci babu manzo sai Allah aiko da shi kuma daga zuwanta ba wani manzo da zai biyo baya domin shari'ar musulunci ta game dukkan duniya wa akharin min hakan na akwai wasu ma daga cikin su lamma yalhaqu ba su ka haɗu da wa'annan ba wasu mutane suna nan ba azabil ummiina rasulan ba to Allah ya aiko shi ne kuma zuwa ga wasu mutane akari na minhum wasu mutane da nan gaba za su zo ma Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wasu ka ce a yu'allimuhum din ay yu'allimu akari na minhum yana karanta da wasu ma da za su zo daga baya din lamma yalhaqu bihim amma su har yanzu ba lamma tana amfanin korewa daga zamanin baya har zuwa lokacin da ake magana amma daga maganan zuwa gaba abin yana iya canzuwa walamma ya'tihim ta'wilu to tawilin bai zo musu ba amma nan gaba tawilin zai zo kuma gashi ya zo to akhar minhum lamma yalhaqu bihim su wa'inda za su zo din ba su gamu da wa'innan sahabbai larabawa da annabi yana musu wa'azi ba su ba gamu da su ba Su nan gaba za su zo shine za su ga tafsirai wasu suna cewa ajamawa ake nufi wa'inda ba larabawa ba bakakin fata daga ethiopia daga eritrea daga ghana nigeria cameroon waye ga muna bakake kirin amma kuma in wani ya bude baki zai yi karatu qur'ani sai kace balarabe ne wani wani ka'ida larabin balarabin kansa bai iya ba yana magana yana kuskure amma kai da ka karanta sai ka gyara ba kaga kenan lamma ya bihim an sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace li umzirakum bihi wa man balagha na zo da qur'ani in yi muku wa'azi da wa'anda ma qur'ani ya isa gare su duk wanda ayar qur'ani ya zo masa to annabi ya yi masa wa'azi sai yasa ya ballighu anni walau aya ko aya ɗaya ne kuka ji daga gare ni ku isar ga wanda bai ji ba da haka addini yake bukata da haka yake tafiya har ya zo mana har zai daga wa'inda za su zo baya har zuwa tashin kiyama tare da cikas da katsalanda da za a yi don kawo cikas don kar addini ya ci gaba ko kar al'umma su fahimci addini a sa su zama ragwaye a sa su zama barayi a sa su zama yan bid'a a sa su zama mushrikai duk ko ana mujuro ko ana shaho da kada da za ta kai bari sai ta kai saboda haka addini na Allah ne Allah shi zai kare addinin sa ka duba wa akhirin lamma yalhaqu bihim yau da annabi zai fito duniya ya ga al'ummar sa farin cikin da zai Allah kadai ya sani kuma zai ga sunan dajin kiyama aka tambaye shi ya za zaka san al'umma yi sai sai yake bada misali ce to idan kana da shanu bakake in akwai fari a ciki ba za ka gane ba zan gane ce to al'umma ta za a da zuhurul muhajjali ne a tsarin wudu duk musulmin da yake alwala yana sallah in ya tashi gabban sa na alwala yana haske ko kai dan afirka ne gabban yana haske to annabi zai gane al'ummarsa da farin wannan gabbai din fuskarka na haske hannayenka na haske kawawanka na haske duk inda ya ganka ya san al'umma to amma fa wanda bai ya sallah ba zai shiga ciki ba wanda bai ya sallah bai ya ciki ka san kanka wa na minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim Allah ya ce shi al-aziz mabawai ne al-hakim shi mai hikima ne Suka abin da ke gudanarwa na'am zalika wancaninka bayanin da kaji din nan fa fadlullahi falalaci daga Allah aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ummiyai ya zai karanta musu waɗannan ayoyi falalaci daga Allah yutihi man yasha Allah yana ba da ita ga wanda yaso cikin bayinsa Zaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rasulullahi illa fakalai wannan zabi ne daga Allah ba don gata bane na duniya ba don karfin dangi bane ba don kudi bane amma da Allah ya so maraya ne ba wanda iyayensa biyu ma bai yi wayo da su ba mahaifin ya rasu tun yana ciki gyatumar ta rasu tun yana da shekara na'am shida shi kenan ba haka ne karku karku zamar da ni biyu to a haka ya tashi a kafala na aminsa a bikwali amma ka duba da Allah ya kare shi Allah ya sawa a bikwalin kwanza kuma abu talib yana da matsayi cikin gurin sha da Allah ya bashi manzanci ya zo da manzancin abu talib bai musulunta ba amma yana kare annabi sallallahu alaihi wa wasallam har ya kai ga annabi ya ce shi abi talib ya yi masa ceto duk da shi kafiri ne abbas yake tabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace baffanka abu talib baka amfane shi ba shi kuma ya amfane ka ya kare ka daga sharrin kafirai annabi ya ce ba na fa'a eh na amfane shi kana fi dhahbanin min an-nar yana cikin wani dan fili ne haka kamar dan tafsi haka karami haka na wuta a cike yake yace laula ana la kana fi darki al-asfal min nar in ba don ni ba da ya kasance karkashin wuta wutan wutan da Abu talibi ke gaba daya bai rufe ma idan ka ba amma kwakwalwansa yana kafata wannan ya samu sauki ke sauran kuma wutan yana kansu Allah ya kiyaye وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله شما ابوتين فللاني كما العظيم فللت انت انا نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوككي يا شبه يهوداوة da aka ba su littafin attaura sun karanta shi sun haddace wasu bangarorin ko kuma wasu sun haddace gaba daya amma kuma sun kasa tabbaka shi a cikin aiki sai Allah ya ce masalul ladina humilu tawrata misal misalin waɗanda aka ɗora musu littafin at-taura ay kullifu an yi ya'malu bima yi an ɗora musu da su yi aiki da abin da ke cikin littafin at-taura din thumma lam yahmiluha sannan kuma su ɗauka ba ba su yi aiki da abin da ke ciki ba daga cikin abin da ba su yi aiki da shi ba wato bayanin manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cikin littafin su sun ɓoye shi sun ƙi su bayyana wa mutane amma kafin ya zo kuma suna cewa akwai annabin da zai zo ya kusa bayyana za mu bi shi har za mu yaƙe ku suke gaya larabawa amma yayin da suka ya bayyana gare su cewa ba a cikinsu ba ne sai suka ɗauki adawa suka ɗora masa to ce waɗanda aka ɗora musu littafin sannan ba su ɗauka ba an ce su aiki sannan ba su yi ba su shine ka masalin himari yahmilu asfara kamar jaki ne da yake dauke da asfara sifir sifir na kutu tarin littattafai bolum bolum na littattafai aka dora akan jaki jaki ya san kimar su ne ina ma da ciyawa ne ma in ya zubar zai iya ci ko to amma littafi ba zai iya ci ba nauyi ne bai san amfaninsa ba to wanda aka ba shi ilimin saura bai yi aiki da abin da ke ciki ba to irin wannan matsayin da yake ciki kuma a ce misalin ka kamar jaki ai ya munana ko inna ankara al-aswati sai Allah ya ce la sautin hamid a cikin muryoyi muryar da Allah bai yaso ita da muryar jaki wanda sai ya gashe ɗan yake kuka ko sai Allah ke ce bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati la tir da misalin waɗanda mutane da suke karyata wato ayoyin Allah su ne Yahudawa wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin kuma Allah madaukaki bai shirye da waɗanda suke wato azzalimai anan an ce yahudawa sun dauki littafi ba sai aiki ba to fa abin bai tsaya a kansu ba kai da ka karanci alqur'ani ka karanci hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kai kunnen kashi kai ma ka shiga saboda haka masu karatun alqur'ani mu yi kokari mu fahimci me qur'ani yake faɗa ko izu biyu ka karanta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa gaggawa na sauran haddace wato saurin haddace qur'ani da wuri a damuwar su aiki da shi shi yasa suna karatun qur'ani karatu fahimta aiki suna hadawa suna tafiya sai ga mutum yayi shekaru bai haddace suratul baqara ba ba don komai ba sai yayi aiki da abin duk inda Allah ya ce ya kai mai imani kai kaza to sai ya kiyaye wannan wurin hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah to imanin zai bincika shi imanin na ya zauna wa rasulihi ya zauna wa tujahiduna fi sabilillah ya bi da jihadin ya je yayi bi amwalikum anfusikum dukiya da kai tunda yanzu ana kwadaitarwa ka dage ka yi wani abu inda aka yi wa'azi an ce an kwadaitar a yi sadaka sai ma ka je ka yi wani abu ko da kaɗan ne don ka shiga cikin masu sadaka an karanta maka wani hadisi falalan sallan nafila cikin dare kai kokari ka rage bacci ka tashi cikin dare kai nafila faraka a biyu ko hudu ka shiga ciki addu'a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tashi daga bacci ko tsakar dare yayi kaza sai ka koya don ka yi to ka taba nan ka taba nan ka taba nan yau da gobe sai ka ji kana nan cikin sunnar gaba daya amma kai wannan ka ji sai ah, a wannan bakiya ba wannan ba koya ba wannan ba na jin larabci aini ba ne ji shikenan kawai sai ka tafi kana nan zulum zulum zulum kana tafiya ba abin da ka sani cikin addini mu yi karatu kuma mu yi aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani wanda ba mu sani ba kuma Allah ya sanar da mu sannan ya ba mu ikhlasi cikin abin da muke aikatawa نعم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله aka dora musu littafi ba sai aiki da shi ba Allah ya ce kamar jaki ne wato yake dauke da littafi ko to Allah ya yi. Allah madaukake ce kulka ce da su ya ayyuhal ladina hadu ya ku wadanda kuke yahudawa yahudawa kenan ake kiransu da wannan suna aka ce an dauko ne inda suke cewa inna huduna ilayka ya ku inda kuke yahudawa in za'amtum in kuka riya in kuka dauka kuna cewa kun cewa ku dinnan ku ne auliya ulillah waliyan Allah masoya Allah kaga kowa mai iya fara to in gaskiya ne ku waliyan Allah ne fa tamannaw al mawt ku nemi mutuwa ai wali yana so ya gamo da wanda yake so tunda ka ce kai kana son Allah Allah yana son ka to ka nemi mutuwa ka je gurin Allah da in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya suna riyawa suna cewa nahnu abna'ullahi wahi ba wai su ne ƴaƴan Allah su ne masoyan Allah suna cewa lan ta masana naru illa ayyaman wai ba wuta ba ta taba su ba sai wasu kwanaki kirgaru suna ganin kawai su ne na gaban goshi har suna cewa wato idan aka ba su wani abu suka ci ma ba laifi ba ne ya sa Allah maɗauki yana faɗin sufa su Ali Imran ko wa min al-kitab man in tamanu bi dinari wa bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima me yasa haka yake zalika bayan nan qad laysa alaina bil ummiyina sabil ai wanda bai iya rubutu da karatu ba ai ba bai da magana ai mu ne kamar yau wani zai ce ai shi musulmi ne saboda haka wanda ba musulmi ko ka zai shi ba ko in jiwa ba za a ce gara ba amma dai a ce sai a ce gara ka shi musulmi ne ko in musulmi ka cuta in ya samu aljanna ko zai yafe maka amma wanda zai je wuta in ka cuce shi zai ce tun da ni zan tafi kaga akwai matsala Allah ya kiyaye Allah ya ce in haka ne ku nemi mutuwa ba wanda yake tsoron mutuwa kamar ne Allah ya ce wala ko abada ba su taba neman mutuwa ba har abada me yasa bima qaddamar alayhi saboda abin da Allah mu muni aikin da yasa ba su amma bayan Allah da suka yi aiki na kwarai ba mutuwa suke tsoro ba sai dai safayya suke tsoro ne wani ya tafi Ibrahim Adam bin adama ba cewa me yasa ba masu mutuwa ne yace kun rusa duniya a kun gina duniya kun rusa lahira saboda haka ba ku so ku tashi daga ginin da kuka gina zuwa gidan da kuka rusa idan kana so ka gina kabarinka kana gina kabarinka ne da ibada da tauhidi da sallah da sadaka da biyayya da iyaye da tausayin na ƙasa ha da kyakkyawar mu'amala za ka gina lahiranka to in gi lahiranka ya gino sai ka ga duniyar nan kwanko take don kana shirin kauran zuwa gidanka da ka gabatar da aikin alkhairi kuma su qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah sai ga mutum mutuwa za ta zo bai dawo sai yasa mu'mini ba ba da damuwa a mutuwa ko yanzu ta zo ta zo Allah ne ya kawo ta kawai dai fata a cika da imani amma wanda bai yadda da wannan ba ina ko imanin ma shi bai yadda ko da imani a ni mutu yau shi zaka mutu a sai na tsufa to Allah ya ce har abara ba su samu ba su bege mutuwa ba saboda abin da suka aikata wallahu alimu bi zalimin Allah madaukake sai shi masani ne ga wanda suke azzalimi kun ka ce da su innal mauta alladhi tafirruna minhu wanda mutuwa da kuke gudun ta fa fa innahu mulaqikum lalle shi zai riske ku mulaqikum zai sami ku duk inda ka shiga aina ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada Type security cc camera security intelligence waye waye fit kawai an sa wannan an sa wannan an sa ido kawai sai ku ji kere mu sai ya sake hannu me ya faru ai ya mutu shike duk duniya ba mai sake kawo wannan rai da ya mutu ya mutu fa innahu mulaqikum za ta dace kana cin kosai za ta dauke ka kana cin bacci kana tuki kana me sai ta same ka فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan za a maido ku zuwa masanin gaibu da bayyane mutuwa in ta zo ba kaduna za a kai ka ba ba kwatuna za a kai ka ba lahira za a kai ka wannan ramin ka duba matsinsa siriri haka alhaji wane shugaba wane minista wane gwamna wane jaman wane gidansa falonsa kadai ya isa gidan wani wurin motan fakin mota kadai ya isa gidan wani shi ba wani kudin ma bai san ya akwai shi ba saboda yawan kudin sai kai wata in ya daga da oh, wani ma ya bai wa direba sa ka ajiye min sai ya manta alhaji ina kudi kazan akwai ne to kai amfani da shi abu sun yi masa yawa ta ko ina amma ya za a yi a bayan fiko na daukar itace in yayi sa'a ko kuma a ce ambulance na asibiti ana jiniya shi ke na ajiye shi gaban kafari a cire shi a wannan bakin likafanin nan kowa yana ganin sa yana gaga wannan yana tunawa da fuskar sa a ce wannan wani nan, jiya muna tare da shi ai ina da alƙawari da shi wani ya ce ai ina bi shi bashin dubu biyar ai yana bi na ga gashi nan dai haka kuna gani za a sashi ramin nan a ajiye shi a kawo itacen nan a jera a jera a jera a jera a kawo kwali a kwali ina kafet dinsa ina gorgonsa mai laushin nan kwali da asa a kawo ciyawa a tura ƙasa shi ke na ajiya ba ya ƙare daga kai sai aikinka mata za su yi takaba su yi aure ƴaƴa suna jira kwanaki su ce ba su gado gidaje a sa ‘yan haya ko a sai su shikenan kai ka kare babu kai a duniya sai dai a lahira innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum sai ta rike ku thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah madaukake zai baku labari irin abin da kuka aikata na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد